Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da ganin wannan sabuwar shekara ta 2019 shekarar da 'yan siyasa da dama ke dako a Najeriya inda aka fara kirga kwanakin gudanar da babban zaɓe na ƙasa da a yau ya rage kwanaki 46 a gudanar da zaɓe. Sashen Hausa ya samu tattaunawa da 'yan takarar manyan jam'iyyar siyasar Najeriya wato shugaba mai ci janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC. da kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar hamayya ta PDP tsohon mataimakin Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Kashin farko na hira da za mu kawo muku a yau ta ta'allaka ne kan harkokin tsaro. Ga Aliyu a hirarsu da shugaba Muhammadu Buhari. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadu da ku a wannan hira ta musamman da mai girma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ana kwanaki kalilan kafin a zo a shiga zaɓe na shekarar 2019 dama ce da muke da ita na duba inda aka fito inda ake da kuma inda aka tasirwa ɗan kai da mun gode da wannan dama da ka bamu na samun tattauna da kai kan ayyukan da ake tuma da lasan da zuwa mu fara da lokacin da ka shigo tun da kamfe ake an yi alkawura da yawa kuma an yi ayyuka da yawa za mu kokari mu duba su daga cikin ayyukan da da aka yi amma mu fara da kalubalen da aka fuskanta daga shekarar daga watan mayu na shekarar 2019 da ka hau zuwa yau waɗanne manyan kalubale ne kake tunani in ka fara tunanin dukkan gagarin ayyukan da ka fuskanta bismillahir rahmanir rahim ina tsammanin waɗanda suke so su game gwamnati ke yi sun san wani alkawura muka yi mai muka ce a yaƙin neman zaɓe. abu uku ne dai ni da wanda na san duk kasan nan ba jihar da ban je ba muka yi magana a kansu shine sha'anin tsaro da sha'anin arzikin ƙasa da sha'anin kashe rashawa da cin hanci to akan wannan uku jama'a sun sani ballantana jama'ar arewa maso gabas da boko haram tana rike da ƙananan hukumomi kamar goma akalla yanzu ba su rike da ƙananan hukuma ko ɗaya sai dai sun koma suna ta'addanci hmm. wato babban ta'addancin da suke shine sai su samu yara ƙanana 'yan shekara sha biyar da ƙasa ballantana 'yan mata su juye masu kai su ɗaura masu nakiya su tura su wurin ko masallatai ko kasuwa ko wurin tashan mota su kashe mutane to suna kashe mutane suna cewa Allahu akbar to wannan duk musulmi ya sani amma kirista din ya sani cewa addinin musulunci bai yarda da zalunci ba ba za ka je ka kashe wanda bai ji bai gani ba kuma ka kira sunan Allah ɗaya cikin biyu ko dai baka sani ba ko kuma da gangan kake yi to saboda haka sun samu wahala wajen ɗaukan mutane eh, yara waɗanda za su yi wannan eh, ta'addanci da su a sauran wurare kuma kamar kudu maso kudu masu fasa uh, bututun mai mm-hmm. da kuma ɗaukar mutane sai an ba da fansa muna nan mun samu 'yan sanda ido don yawancin aikin tsare doka 'yan sanda su ne a gaba abin da ya kamata ba a ganin soja sai ta ɓaci mm-hmm. Eh. to saboda haka su 'yan sanda muna iyakar ƙoƙarinmu su yi ƙoƙari su yi aikinsu amma da kada akwai mace a 'yan sanda su yi kalilan domin ina jin dukkan 'yan sandan najeriya kamar dubu ɗari uku da talatin da hudu ne idan an sa su cikin yakin boko kuma suna aikin tsaro ana ganin za su isa kuma su samu damar gudanar da sauran ayyukan su kuwa eh to ai ana karawa ina ina ba da izini ana kara daukar 'yan sanda mm-hmm. ana ana karawa wannan ba abu bane wanda za a yi faɗaya eh, ina son mutane su fahimta kuma na bayani cewa duk mai so ya je ya duba a turai ko amurka ko Asia cewa daga 1999 zuwa 2014 najeriya tana sai da gangan mai miliyan biyu ɗari kowace rana mm. a kan akalla dalar amerika 100 har 143 ya kai to in kai lissafin najeriya tana samun miliyan biyu da dubu ɗari sau ɗari sau shekara goma sha shida ina aka kai waɗannan kuɗi al'umma sun fi ni sanin yadda hanyoyi suke sun fi ni sanin yadda layin dogo yake wanda an kashe shi sun kuma fi ni sanin yadda halin wuta yake Ranka mu dawo ga magana Boko Haram din nan duk duniya tana yaba maka kan kokarin da kai wajen shawo kan mutanen Boko Haram din nan amma yakin na yanzu bai kare ba kuma wasu suna kawo wasu daga cikin dalilai cewa akwai magana cin hanci da rashawa da ta taimaka wajen tsawaita wannan yaki din ka aminta da cewa akwai wannan matsala to ni dai abinda da na sani sojojin sama da na ƙasa yawanci su ne suke aikin wani na boko haram su 'yan sanda ma da kai magana su wato sai an gyara wuri sannan a kira su su taimaka ma farar huda a mm. riƙe wurin ba faɗa suke yi ba sabon faɗa da suka kawo su a 'yan boko haram shine kamar da na yi bayani na cewa yara suke samu su juye masu kai su ɗaure su da nakiya su kai su farfasa a wuraren da mutane ke taruwa ko masallacai ne ko kasuwa ne ko kuma tashar motoci ko kuma su ce allahu akabar sannan kai da kuma suna samun sa kai hare-hare akan barikokin soja ko kwanan sun kai a matele da sauransu me yasa kake jin suke samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun dan samu rahusa to sai ku kasance tare da mu gobe laraba a shirin dimokuraɗiyya domin jin amsar wannan tambayar Batun da Aliyu ya kuma fara tattaunawa a kai kenan a hirarsu da ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar. Bari mu fara da wasu abubuwan da suka faru baya bayan nan kafin mu tsunduma cikin siyasa. A cikin makon nan wasu suka je suka kashe tsohon harsun sojoji na Najeriya Alex Brady kafin shi an kashe Janar Alkali kafin shi an kashe irin su haka. Ana samun irin wannan kashe-kashe ne me ka game da wannan abin da ke faruwa? Eh to eh, ra'ayina an samu sakaci kwarai da gaske daga wajen jami'an tsaro na ƙasa musamman ma a 'yan sanda domin maimako su mai da hankulansu ga kare da jama'a da kuma zaman lafiyan ƙasan sun fi mai da hankali you wajen harkokin siyasa wanda kuma ba harkokinsu ba ne harkokinsu shine tsaro ga jama'a da kuma dukiyoyin jama'a wannan na jin wannan sakin ya kawo sake wajen yanayin zaman lafiya da kuma tsaron 'yan adam wanda ya zama to wajibi ga kowace gwamnati ta tabbatar an same shi mutane ji idan har za a kashe babban soja to farin hula yana cikin hatsari kenan da kasada eh to idan ka lura aliyu sai an kashe wajen watakila farin hula guda 200 ko 500 kafin a kashe hafsan soja guda daya don haka ka gani kenan tsaron ko kuma rashin tsaron ko kuma rashin zaman lafiya ya fi shafan talaka wani abu da ke faruwa shine yawan sace-sace mutane da ake a najeriya wasu an sace su za a nemi manyan eh, mankudan kuɗaɗe sannan a sako su wasu kuma a kashe su da sauransu idan Allah ya sa ka zama shugaban kasa wani mataki za ka ɗauka na san an yi wani lokaci can baya lokacin da in mutum ya a eh, fashi da makamai akan harbe shi ban sani ba kana tunanin ɗaukar wasu matakai masu tsanani domin magance wannan sace-sace mutane to a har yanzu tunda mu demokradiya muke dokokinmu ya bukaci duk wani wanda ya kashe wani kuma aka je aka yi mar shari'a aka same shi da laifi shi ma a kashe shi ko kuma a ɗaure shi rai da rai ya danganta irin irin kashin da ya yi amma ni a nawa ra'ayi na gaskiya abin da kawai zai kawo maganin wannan shine mu tabbatar da matasanmu sun samu ayyukan yi ko kuma sana'o'i wanda za su yi wanda hankulansu don rashin aikin yi ne gaskiya yake kawo irin waɗannan abubuwa musamman ma sace-sacen da ake na na mutane sannan a ce a biya kuɗi a karɓe su don haka ya kamata eh, gwamnati ta mai da hankali ga samuwa matasa musamman ayyukan yi ko kuma in ba za a samu musu ayyukan yi ba a samu musu sana'o'i ko kuma jari wanda za su yi kasuwanci da su to mu dawo ga magana boko haram ka sha suka gwamnati mai ci yanzu game da yadda take sarrafa sha'anin boko haram a cewa Allah ya sa kan shugaban kasa ta yaya zaka bullo shi wannan matsalar za zaka yi da sha bamban da wanda su suka yi a ah, da farko tukun zan yi bincike me yasa yau za a ce muna yakin boko haram shekara kusan goma ka iya tunawa tarihi ya nuna mun yi yakin basasan najeriya ko lokacin da waɗansu ke so su balle daga najeriya da soja ne da soja amma duk da haka bai wuce ah, wata talatin mun gama yakin nan an samu galaba bisa mm. waɗanda suke so a yanke ƙasar nan kuma soja ne da soja yanzu sai gashi nan soja waɗanda aikinsu soja ne suna faɗa da yara ƙanana waɗanda ba za a ce sojoji ba kamar a wajen sana'ance sai yanzu ga sojan najeriya sun kasa kwantar da boko haram to tilas mutum ya bincika ya tarar me yasa ni a hangena daga nesa don ban san abin da ke faruwa ba na gani kaman an maida harkan yaƙi nan kama harkan kasuwanci don haka zan nema a bincika me ke aukuwa ne me ke faruwa kafin ka ce Eh, za ka yi maganin wannan wasu kan ce da ɗan gari akan ci gari wasu na cewa inda mutane yankin gabas arewa maso gabas ba sa sun boko harin ta kawo har yanzu da ba kawo na ɗaya kenan na biyu akwai zargin cin hanci da rashawa da aka ce ya ka tutu kwarai da gaske a cikin mutanen da suke tafiyar da yakin ciki har da sojoji ka yarda da haka na yarda akwai din na yarda shi yasa na ce sai a bincika me ya kawo me yasa ake har yanzu ake wannan yaki kusan shekara goma gashi nan dai ba za ka ce ga rundunan sojoji waɗanda su sana'ansu aikin soja ne kamar yadda muka yi yaƙi da biyafara rundunan sojoji ne na biyafara kuma mun san an koyar da su domin yaƙi to waɗannan yara ne fa su ne su yan boko haram ne yan yara ne hakan nan suka tashi sannan suna wannan yaƙin sannan yawa ce shekara goma mun kasa kasa kamar najeriya kana jin rashin makamai ne ko rashin zuciyar yakin ce Wannan na daga cikin tambayoyin da za ku ji amsa idan kuka ci gaba da kasancewa tare da mu. Za ku kuma iya sake sauraron wannan hirar a dukkan shafinanmu na intanet. A madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri.